da kuma sauraronmu a wannan channel ɗin tamu mai suna darul ilim a yau ma gamu mu allah maɗaukakin sarki ya kawo mu domin ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin fikihu mai suna al-ishimawi al wanda sheikh abdulbari al ishmai al-rufa'i ya wallafa allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama ya nawara masa kabarinsa da kuma sauran bayan allah na gari waɗanda suka yi wa addinin musulunci hidima allah maɗaukakin sarki kuma ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu mu kuma idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani yau a cikin wannan littafi shafi na goma sha ɗaya zama na uku wanda insha Allahu za mu yi karatu ne a cikin ko in ce za mu fara karatu ne a cikin babin farillan alwala wato a takaice dai alwala wajibi ne ga dukkanin wani baligi wanda yake mai hankali wanda yake son ya tashi ya yi sallah dalilai da suke nuna wajibci a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in malamai sun tabbatar a kan wajibcin yin alwala dalili daga cikin littafin Allah maɗaukin sarki shine inda Allah maɗaukin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah Allah ka samu cikinsu ya ce iza kumtum ila salati idan kuka yi niyan kuna so ku yi sallah sallan nan ko ta farilla ko ta nafula Allah maɗaukakin sarki ya ce fagsilu hakun. ku wanke fuskokinku wa aidiyakum da kuma hannayenku ilal marafiki zuwa dansin hannu sai Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan ku wa arjulakum nan kuma ku wanke kafafuwan ku ilal ka'abaini zuwa idan sawu sannan kuma akwai hadisi ko in ce akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda suke tabbatar da wajibcin alwala akwai hadisin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin Allah madaukakin sarki baya karban duk wata sallah da aka yi ta ba tare da alwala ba wala sadakacin nan kuma Allah madaukakin sarki baya karban duk wata sadaka min gululin wacce take da guluwi a cikinsa wannan kenan sannan kuma hadisi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakbalu Allahu salata man ahdasa Allah madaukakin sarki baya karban sallan wanda ya hadasi ma'ana mutumin da ya je boli ko ya je bayan gari ko ya hutu to Allah maɗaukakin sarki ba zai karbi sallansa ba hatta ya tawadda'a har sai yayi alwala to kun ga waɗannan hadisai guda biyu tabbatattu ne daga gurin malamai haka nan kuma daga ijima'in malamai ba a rawaito ba a gurin wani daga cikin musulmai wanda yake da wata fahimta sabanin wannan dukka al'umma sun yadda sun amince akan cewa duk wanda yake son ya yi sallah wajibi ne gare shi da ya alwala sannan kuma shin alwalan nan tana wajaba akan wa alwala takan wajaba ne akan wanda yake baligi musulmi wanda yake mai hankali domin akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rufi alqalamu an salasin daga ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asabi ya hata ya hatalib an ɗauki alkalami ga yaro ɗan ƙanƙani har sai ya balaga to saboda haka waɗannan hadisai da kuma wannan aya ta alkur'ani mai girma yake nuna mana ko yake tabbatar mana da wajibcin yin alwala to kar mu cinye lokacin a shimfiɗa malam ya bayani cewa babu fara'idil udu babi ne da zai mana bayani akan farillan alwala wa sunanihi da kuma sunnoninsa wa fada'ilihi da kuma mustahabbansa fa amma fara'idul udu'i malam ya ce amma kaga farillan alwala fa saba'atun guda bakwai ne na farko anniyatu yin niyya yin niyya wajibi ne yayin fara gabatar da duk wata ibada don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bin niyyati ko bin niyyati wa innama li kulli ku sani dukkanin ayyuka suna tare da niyoyinsu to dogaro da wannan hadisi yake tabbatar mana da cewa yin niyya a cikin ibada ta alwala ko ta sallah ko ta azumi ko ta aikin hajji yin niyya dai wajibi ne yaushe ne ne ake yin niyyan nan malam ya ce inda ghaslil wajahi yayin wanke fuska in ka zo ka da farko abin da za ka fara yi shine ka karkata bakin wannan butan alwalan nakan ko ƙwaryan alwalan nakan a hannunka na dama ka wanke dukkanin hannayenka guda biyu sau uku bayan wannan sai ka sanya ainihin ka ta manoni a cikin bakinka ka goggoge haƙoranka ka goggoge haƙoranka shikenan sannan sai ka sa ruwa a bakinka ka kurkure bakinka ka zubar ka sake ɗebo ruwa ka kurkure bakinka ka zubar kai haka sau uku sannan kuma ka sheƙi ruwa a hancinka ka face ruwan kai haka sau uku sannan sai ka wanke fuskarka yayin da za ka fara wanke fuskanka a nan ne za ka yi niyan yin alwala niyya kuma a ina ake yinta niyya a zuci ake yinta Aniyatu mahalluha alƙalbu mahallin yin niyya ita ce zuciya domin malamai suka ce ba a taɓa rawaitowa ba daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ko kuma daga gurin sahabbansa ko kuma daga gurin tabi'ai cewa wani daga cikinsu ya bayyana yin niyya ko da ma a cikin hiziya mai hiziya ma ya ce a ta'arrudu bin niyya bid'atun mutum ya bujiro da niyya ka bayyana da niyya waitus fara'idul udu'i yin haka bid'a ce a cikin zuciyarka zaka kudiri aniyan cewa lalle ka fara yin alwala hakanan kuma malam ce inda gasar wajahi mutum zai yi niyya ne yayin fara wanke fuska wa gasul wajahi hakanan kuma wanke fuskan kanta farilla ne kun ga farillai guda biyu kenan farilla ta farko yin niyya yayin fara alwalan farilla ta biyu wanke fuska wa yadai ne. da kuma wanke hannaye guda biyu ilal mirfaqaini zuwa dansan hannu wa masu jami'in ra'asi da shafan dukkan kai wa gaslin rijilaini da kuma wanke kafafuwanka guda biyu ilal ka'abaini zuwa idon sa'u. wal fauru da kuma gaggautawa wata liku da kuma cuccuɗawa fa hazihi sab'atun waɗannan su ne farillan alwala guda bakwai idan mutum ya zo shi zai fara alwala da farko abin da zai fara yi shine kamar yadda muka fara bayani zai karkata wannan bakin butar tasa, ya wanke hannayensa sau uku malamai sun ƙari juna ilimi shi menene hikimar wanke hannaye sau uku kafin a shigar da hannun a cikin butan alwala ko a cikin ƙwaryen alwala suka ce ta'abbudan kawai bautan Allah ne ko da ma malamai suka ce hannunka ko da ma a cikin kogi ne ya kwana to lalle ne kafin ka sa hannunka a cikin ƙwaryen alwalanka ko kafin ka sa hannunka a cikin butan alwalanka dole ne sai ka karkata wannan ƙwaryan alwalan ka wanke hannayen kaso sau uku bayan nan son samu ka samu asuwaki ka goge haƙoranka in ko babu asuwaki sai ka sa yatsarka na manuni manuniya sai ka goggoge haƙoranka ka goggoge haƙorarka sannan sai ka sa ruwa a bakinka ka kurkure bakinka so uku ka zubar sannan ka sheƙi ruwa a hanci ka face da numfashinka za ka sheƙi ruwan sannan kuma da numfashinka za ka face wannan ruwan an so ka ɗaura yatsanka na manuni da babbar yatsarka na hannun hagu akan wannan yatsan nakan yayin facewan sannan facewan kuma da numfashinka za ka face wannan ruwan daga nan sai ka zo ka ɗaura niyya sai ka wanke fuskarka a ina za ka fara wanke fuskar nan an fi so ka zubo da ruwan a goshinka ya sauko ƙasa goshi shine daga daidan matsaran gashinka na al'ada yadda aka saba ka ɗebo ruwan a hannunka na dama sai ka zuba ruwan a goshinka sai ruwan ya yiwo ƙasa kana mai cuccuɗawa kana mai goggogewa tsawon fuska shine daga matsiran gashin kai zuwa ƙarshen haba faɗin fuska shine tsakanin kunnuwanka guda biyu to waɗannan ko daga tsawon fuska da faɗin fuskarka lalle ne ka tabbatar da cewa ko ina ruwa ya samu ko'ina sannan kuma wa gasul daini, ka wanke hannayenka guda biyu hannayenkan nan wanne za ka fara wankewa hannun dama kana mai zuba ruwa kana mai cuccuɗawa kana mai guggogewa mirfa kai ne zuwa dansen hannu wa masu jami'in ra'asi da kuma shafan dukkan kai yadda ake shafan kai shine ka taɓa ruwa a hannunka ka ɗan ɗebo ruwa kaɗan a hannunka na dama sannan ka zo ka zuba a hannunka na hagu sai ka yarfe wannan ruwan sannan sai ka haɗa hannayen nakan a waje guda kana mai sanya yatsunka a tsakanin 'yan uwansu sai ka ɗaura daga ainihin goshinka ka jawo shi hannayen naka duka biyu zuwa ƙarshen keya sa'an nan kuma ka sake dawo da hannayen nakan ko in ce yatsun nakan inda ka faro haka ake shafan kai ko kuma a wata riwayar ka fara daga keyanka sannan kuma ka dawo goshi sannan kuma ka sake mai da yatsun nakan wato keyarka malam ya ce wa gasulun rijilaini ilal ne da kuma wanke hannaye wanke kafafuwa kai da kuma wanke kafafuwa zuwa idon sawu nan maka dinga ɗebo ruwan kana zubawa kana mai goggoge wannan tsakanin yatsun kafarka kana mai goggogewa kana mai cuccuɗawa ka wanke shi sannan kuma ka sake komawa kafar hagu ita ma kafar hagun haka za a yi mata to hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari akan yi alwala so daddaya so daddaya ma'ana fuskar ka zaka iya wankewa so daya haka ka ma zaka iya wanke su so daddaya mu sani idan kai masani ne akan abin da ya shafi alwala Idan ka cika wanke fuskarka a wanki na farko, duk sauran wankin da za su biyo baya da na biyu da na uku duka wannan ya zamanto mustahabbi ne. Ladan mustahabbi za a baka. haganan kuma idan ko baka samu ka cika wanke fuskarka a wankin farko ba, sai a na biyun ne ka samu ka cika, to na uku za a baka ladan mustahabbi. idan ko baka samu ka cika wanke fuskarka a wanki na ɗaya da na biyun ba har sai da na uku ne ka cika ta wanke fuskarka to wannan ka cika farillanka kenan ka kaga baka da ladan mustahabi anan wal fawru da kuma gaggautawa abinda ake nufi da gaggautawa anan shine idan mutum ya fara alwala kada yanke ka fara alwala ka idar da alwalan nan ko da magashi ana kiranka a waya ko wani yana kiranka ba za ka bar wannan alwalan ba ka shiga cikin wani aiki shine ma'anan gaggautawa ba wai ana nufin in ka fara alwalan ka yi shi a gurguje ba haka ake nufi ba a'a idan ka fara alwalan tun daga farkonsa har ƙarshensa kada ka yanke shine abin da ake nufi da walfauru wata daliku da kuma cuccuɗawa kamar yadda muka yi bayani da farko tsakanin yatsa da yatsa musamman ga waɗanda suke da ainihin jiki kan goshinka wanda yake da naɗe-naɗe a kan goshi ya goggoge ainihin naɗe-naɗe wanda yake kan goshinsa ƙarƙashin leɓinsa tsakanin kofofin hancinsa duka ya goggoge su tsakanin yatsa da yatsa duk ya goggoge su ya cuccuɗa su yana mai zuba ruwa shi ne malam ya ce fa sab'a waɗannan fa su ne farallan alwalan guda bakwai ɗin in baka sani ba in ji malam malam ya ce lakin sai dai ya yajibu alaika ya zamanto wajibi a kanka fi gasli wajihika yayin wanke fuskar takan an tukhallila sha'ar lihiyatika ka tsatsefe gashin gemunka in kana sha'ar lihiyati khafifa idan gashin gemun nakan ya kasance tsaukakka ne wato ma'ana gashin gemun nakan bashi da yawa ta zaharul basharatu wanda ta taho ana ganin fatan jikinka a ƙarƙashin wannan gemun to ya zama to wajibi a kanka idan ka zo alwala ka zuba ruwa ka ciccuɗa shi ka goggoge shi wa in kana kasifan idan gashin gemun nakan ya kasance mai duhu ne mai yawa to fala ya yajibu alayka takhliluha baya zamanto wajibi a kanka da ka tsatsefe wannan gemu shari'a ta yi maka rungume wa kazalika haka nan jibu alaika, ya zamanto wajibi a kanka fi ya yadaika yayin da kake wanke hannuwanka an tukhallila aka ka tsatsefe yatsunka ka tsatsefe su ka tsatsefe yatsunka ka tsatsefe ka tsatsefe almashahuri a bisa zance mafi inganci an fahimta sai kuma malam ya ci gaba da bayani ya ce wa amma sunanul udu'i amman kaga su kuma sunonin alwalan fasamaniyatun guda takwas ne in ji malam gasul yadaini wanke hannayenka guda biyu awwalan da farko ilal ko aini zuwa wuyan hannu kamar yadda muka yi bayani da farko alal misali idan ka zo ka za ka yi alwala sai ka ɗebo ruwa a cikin kofi ko ka ɗebo ruwa a cikin wani ƙwarya wanda bakin nasan yake a buɗe kafin ka tsoma hannunka a cikin wannan kofin an so ka karkata ko ka tuntsirar da wannan bakin kofin ko wannan bakin ƙwaryan a hannunka na dama ka wanke hannayenka duka biyan sau uku wannan wajibi ne kamar yadda muka yi bayani wannan wato bautan Allah ne malamai sun ƙari juna ilimi me ya yi hikiman hakan ɗin malamai suka ce ta abudan kawai wannan bautan Allah ne bayan ka yi wannan sai ya ce walmadmadatu da kuma kurkuren baki ka ɗebo ruwa a hannunka ka sa a bakinka ka kurkure ka kurkure ka zubar ka sake ɗebo ruwan a hannunka na dama ka sa a bakinka ka kurkure ka kurkure ka zubar ka yi haka har sau uku yin haka sunna ce Wal'istin shaƙo da kuma shekarwa a hancinka ka ɗan ɗebo ruwan ɗan kaɗan a hannunka na dama sai ka sheƙi ruwan a hancinka da me da numfashinka za ka ɗan sheƙi ruwan haka kaɗan sannan kuma ka wal tsaro da kuma face ruwan sunnoni ne guda biyu tseka ruwan a hancinka da kuma face shi yayin da za ka face wannan ruwan a hancinka an so ka ɗaura yatsanka ko in ce yatsunka guda biyu manuniya da kuma babbar yatsa ta hannunka na dama a kan hancinka sai ka face wannan ruwan da me da numfashinka malam ya ce baka san abin da ake nufi da istinsaru ba shine wa huwa shine jazbul ma'i face ruwan minal amfi daga cikin hancin ka ya fita sai malam ya ce wa raddu mas'in ra'asi da kuma dawo da shafan kai yayin da za ka yi shafan kai ka haɗa hannayenka guda biyun a waje ɗaya ka tsanya yasunka a tsakanin juna ka faro shafan kai daga goshi ka kai shi ainihin ƙeyarka to sake dawo da wannan yatsun nakan sunna ce sai malam ya ce wa masul ne, da kuma shafan kunnuwa guda biyu zahiri hima bayan kunnuwan nakan wa hima da kuma cikinsu yadda za ka yi shine kaɗan bayan ka yi shafan kai sai kaɗan taɓa ruwa a hannunka ko in ce dukkan hannayenka biyun sai ka sanya yatsanka ko in ce yatsunka guda biyu na manuniya a cikin hujin kunnuwanka guda biyu sai ka ɗaura babban yatsarka manyan yatsunka guda biyu a bayan kunnuwanka sai ka shafi bayan hannu ka fara daga ƙasa ka yi wa sama sannan kuma ka shafi cikin kunnuwan nakan da yatsunka na manuniya sai malam ya ce wata jididul ma'i da kuma da kuma sabonta ruwa domin shafan fatun kunnuwan kaga a lokacin da kai shafan kai da akwai ragowan danshi a hannunka to an fi so ka sake sabunta ruwa domin shafan wannan ɗin kunnuwan nakan guda biyu wa tartibu fara'idihi jeran tafarillai suna ce in ka wanke fuska ka dawo ka wanke hannayenka in ka wanke hannayenka ka yi shafan kai in ka yi shafan kai ka dawo ka wanke ƙafafuwanka a jeranta su haka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yin hakan ɗin ma sunna ce to saboda ganin lokaci ma za mu kwana a nan abinda muka faɗa ya daidai allah ya sa mu yi tarayya a cikin lada abinda muka yi kuskure ko kuma tuntuɓin harce muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah ka biya bukatunmu da kuma bukatun masu neman addu'a gare mu ya Allah ka warware mana ilahiyar matsalolinmu ka ɗauka musulunci da musulmai kaskanta kafirci da kafirai matsaloli da al'umma take ciki ya ubangiji Allah ka mana saukin su ya Allah ka sauka mana damuna mai albarka Allah ka jikan iyayenmu da malamanmu Allah ka shirya da mu da 'ya'yanmu da zuriyarmu ya Allah ka tsare mu daga mugun ji da mugun gani ya Allah masoya mu a duk inda suke ya Allah mazansu da matansu ya Allah ka biya bukatunsu ya Allah ka tsare su daga dukkan wani abin da suke jin tsoro subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh